Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al shaif muhammad ahmad baqadir al'amudi allah ya ji kansa da rahma um, ko allah ya kiyaye shi wanda ke wannan uh, jami'a ta tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci na talata sha hudu ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da uku ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne mu na sha hudu a tafsirin ramadan kuma shi ne mu na ɗari da talatin da biyar a tafsirin suratu ali imran mana tafsirin aya na ko mun gama tafsirin aya na ɗari da talatin da hudu yau za mu shiga tafsirin aya na ɗari da talatin da biyar a wannan sura mai albarka da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين na'am Allah madaukakin sarki yana cewa والذين إذا fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا kuma su ne waɗanda idan suka aikata alfahasha ko suka zalunci kawunansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfaru lidhunubihim sai su nemi gafarar Allah mazunubansu waman yaghfiru dhunuba illa Allah waye ko mai gafarta zunubai in ba Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa bisa abin da suka aikata ɗin nan na alfahasha ko zaluntan kai wahum ya'lamun alhali suna sani waɗannan Allah ya ce ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakonsu wata gafara ce ta musamman daga mahaliccinsu wajannatun tajiri min tahti al’anhar da waɗansu aljannatai waɗanda ƙoramu ne suke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha za su dawwama a cikinsu wa ni'ma ajirul amilin ma dalla da ladan masu aiki madalla da wannan ladan in ya kasance shine ladan masu aiki A nan da da hukin sarki ce na iza fa'alo fahisha wannan dori ne akan siffofin masu takawa malamai suna cewa wannan zai zanto siffa ta gaba kenan sai zanto shine siffa ta biyar ko kuma ta hudu idan muka ce wallahu yuhibbul muhsinin anan yabo ne kawai ba ƙarin siffa ba ne? to wannan sai zanto siffa ta hudu na farko shine ciyarwa a kowane irin yanayi na biyu haɗe fushi na uku ya wa mutane sai zanto na hudu shine wannan hmm? in kuma muka ce wallahu yuhibbul muhsirin a can akwai ihsani shine siffa ta hudu to wannan zai zanto shine siffa ta biyar A nan idan ya zanto siffa ce ta musamman to kenan Allah madaukakin sarki yana magana akan siffa ne na tuba siffa na ne tuba sai zanto siffa su ta biyar ko ta hudu shine suna tuba izuwa ga Allah madaukakin sarki al'imam ibn atiyya da al'imam al qurtubi suna cewa a nan allah madaukin sarki yana mana nuni ne akan cewa su masu takawa ɗin martaba-martaba iri daban-daban ne akwai kamar da muka yi ta faɗa akwai ‘yan ajin ƙoli su ne masu siffofi guda uku da muka ambata akwai kuma gama garin masu jin tsoron Allah hmm, masu taƙawa gama garinsu ‘yan aji na ƙasa to a siffofi da muka ji na farko an faɗi ‘yan saman kenan a wannan kuma za a faɗi ‘yan ƙasan kenan shi suke cewa zakar Allah ta'ala fi hadhihi al-aya sinfan hum duna sinfil awwal anan Allah ya ambaci waɗansu nau'uka ne na masu ƙawa, wadda ba su kai nau'in farko ba fa'alhaƙahun bihi fa'alhaƙahun bihi bi rahmatihi wa manni sai ya haɗa su su ‘yan ajin ƙasan tare da ‘yan ajin sama ɗin bi rahmatihi da rahmarsa wa mannihi da ni'imarsa fa ha'ula'i humut tawwabun waɗannan 'yan ajin ƙasan su ne attawabun masu yawaita tuba masu yawaita tuba waɗansu malaman kuma suna cewa a ba ana ambatan classes na masu takawa ba ne ana ambatan yanayi ne na masu takawa ɗin saboda wani lokacin kai a karan ka za ka ɗanyi sama imaninka ya ƙaru wani lokacin kuma za ka kayi ƙasa to siffofi na uku na farko ya siffanta su ne a halinsu na kamala wannan siffan da kuma za mu ji yanzu an siffanta su ne a halin su na tawaya ko na ƙoƙarin riskar tawaya da gyara tawaya shi ne al'istidrak waɗansu malamai kuma suna cewa kamar yadda arrazi ya faɗa a cikin tafsirul kabir waɗannan na farko Allah ya ambaci mummune ne a yanayinsu na kyautata ma waɗansu na kyautata ma waɗansu a nan kuma sai ya faɗi yanayinsu wajen kyautata ma kawunansu saboda kowane ɗan adam kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisin bukhari hadisin abu hurairah yace kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun dukkanin ɗan adam mai zunubi ne amma mafi alkhairin masu zunubi sune masu tuba hmm? to lokacin da ka tuba daga zunubinka anan ka kyautata ma kanka amma kai al-infaq kai kazmul ghaiz kai al-afu anin nas wannan kyautata ma wani ke to saboda Allah ya faɗi yadda suke kyautata ma wani a wancan aya to anan kuma sai faɗi yadda su kuma suke kyautata ma kawunan su wajen alakar su da Allah madaukakin sarki to duka dai maganganun ah, daidai ne babu wanda ya ci karo da wani to su waɗannan su ne Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahisha su ne waɗanda idan suka aikata alfahsha menene alfahsha الراغب الأصفهاني cikin al-munfaradat bi gharibin Qur'an yana cewa al shine da al da alfahsha'u da alfahishatu shine ma'azuma kubhuhu min al-af'ali wal aqwal duk abinda muninsa ya girmama na ayyuka ko zantuka duk laifi da ake aikatawa na zance ne ko na aiki wadda muninsa ya yi girmar da kusan kowa yana yana kyamarsa idan aka yi shi wannan shi ake kira alfahisha shi ake kira alfahisha Allah madaukakin sarki ya kira waɗansu zunubai a alkur'ani da sunan alfahisha malamai suna cewa waɗannan misalai ne na waɗannan munanan ayyuka da muninsu ya yi girma sosai Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan kalima alfa'isha da wato ainihin mufradi kuma ya ambace ta ma da wato ainihin jam'i yasa a tayyib ashur shi da yazo fassara ta sai ce al mutajawizatu al-hadd fi fasad aikin da ya ƙece iyaka wajen barna shi ne dai abinda mai faɗa wanda barnansa ya yi yawa ta yadda kowa yana ganin muninsa shi ya ce shi sa ma Allah madaukakin sarki ya yi jam'insa a faɗinsa alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish Allah ya siffanta mummanai da wannan sifa a cikin suratul shura haka nan a can suratu annajm ko walladhina yashribuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha shi ga ma hum yaghfirun shan غضبوا هم يغفرون شان الذين يجتنبون من كبائر الإثم والفواحش lamam haka nan Allah madaukakin sarki ya siffanta Eh, ya kore wa kansa umarni da duk wani abu wanda yake babban laifi haka mummuna a cikin suratu al'araf da yake cewa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ka fada musu Allah baya umarni da mummuna abu wanda muninsa ya kai makura a'a yana hani ne da shi kamar yadda ya faɗa a cikin suratu bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar yana hani da al fahsha wato babban laifi da kuma al munkar abin ƙi hakanan Allah madaukakin sarki ya siffanta okay ya faɗa wani waje innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah madaukakin sarki ya haramta alfasha na bayyane da na ɓoye haka a cikin ya al'ashar ya faɗi wannan ko wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan saboda ya kai makura wajen hani da duk wani abin da yake albasha. Allah ce kada ma ku kusanci albasha wanda ya bayyana wanda ake yin sa a bayyane da ma wanda ake yin sa a boye kada ku yarda ku kusance shi ya kira zana الفحشاء ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا كغن ايكينيكو يا كرا او ما تم هيفي امصيم الفحشاء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه سمي wa makatan wa sa'a sabila kada ku auri abinda iyayenku suka aura matar da iyayenku suka aura in suka rabu da su ko suka mutu suka bar su ko kuma kada ku je ku aure su wannan fahisha saduwa da matan mahaifi muninsa ya yi yawa sai Allah ya kira shi الفاحشه انه كان فاحشه ومقتا يكراشي المقت واتو ابنده كي كاي زوا ga fushin Allah madaukakin sarki kuma ya kirashi mummunan tafarki kamar yadda ya kira zina mummunan mummunan tafarki hakanin ya kira zina alfahisha a cikin suratul nisa wallati ya'tina alfahishata min nisaikum واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الإمام القرطبي bayan gama tafsirin wannan ayar sai ya ce wannan ayar tana ishara ma zuwa ga abin da aka fara magana a kai mai aka fara magana a kai aka kira mummunai sannan ake ta kiransu su zama su takawa riba ko to ita ma anan riba tana shiga ita ma alfahisha ce saboda babban laifi kuma mai mamuni tasirin ta yana da tsananin muni a al'umma kuma tana shigar da mutum wuta ya dade a ciki kawai dawwama kamar yadda muka gani a ayoyi ko a ayar suratu al-baqara wannan ita ce ma'anan alfahisha. don haka waɗansu malamai suna cewa alfaisha na nufin manya-manyan zunubai kabira hmm? mubika manya manyan laifuffuka wannan shi ne abinda ake kira alfaisha ko alfuhush ko alfawahish sawa'un na aiki ne kamar zina da muka faɗa kamar wato ainihin cin riba Hmm? kamar kisan kai hmm? kamar gudu daga filin filin yaƙi imam al-qurtubi ya ishara zuwa ga wannan ma shi ma gudu daga filin yaƙi fahisha hmm? alfiraru min az-zahf sannan ya kunshi manya-manyan laifuffuka na baki kamar shirka kamar shirka yana shiga cikin الفحشاء آه، هكذا الله مرد بيزل كينا شوى أبنى نعم. ولا تخرجهن من بيوتهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أنا ما أنا نعم فاحشة مبينة ما لم يزكت شيني وتو إن كوكا ربودا ماتا za su yi idda ne a gidansu mutum ya saki mace ko so za ta yi idda ne a ɗakin aurenta sai iddan ta yi cika sannan za ta fita shi ne Allah ya kashe da ya ce la na min buyutihin wala ya yakhrujna kada ku kore su da ka saki mace ba cewa za ka yi kwashe kayanki ki bar gidan nan ba za ta yi idda ha tsarki uku ko jini uku a gidanka kafin ta fita ita ma Allah ya ce kada dan fushi ta dau hanya ta ce za ta fita wala ya khurujna suma kar su yadda su sai Allah ya ce illa an yatina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zake mafahisha wacce take bayyananniya menene wannan shine zancen banza idan suka zame ku da batsa da tsagiranci da zage-zage wannan ne kaɗai zai sa a kore ta daga gidan amma in bayan wannan ba ta zagin iyayenka ba ta yanka ba ta wane ne Ta wannan Allah wadda kun sarki ya faɗi hikimar da ya sa ya ce ta zauna ta yi idda a gida ɗabi kai ma za ka huce ɗabi ita ma za ka huce ɗabi za ta yi wani abu da zai jawo hankalinka sai ka mayar da ita la'allallaha su ba ba'da zalika amra to sawa'un na aiki ne ko na zance akwai wata fa'ida da nake yawan so in faɗa a nan saboda Allah madaukakin sarki ya gargadi mata annabi alayhi salatu wassalam ko sai ya ce ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu du'fayn ya ku matan annaba annabi duk wanda za ta zake ma alfahsha bayyananniya a cikinku to za a ruɓanya mata azaba so biyu hmm? za a yi mata ninkin ba ninkin na azaba to kamar wani yana iya ɗauka cewa a nan ita ma alfahishar tana nufin zane kenan kamar ana bayar da possibility mata annabi za su iya aikata wannan kenan to ba haka bane duk inda al ta zo aka siffanta ta da mubayyana ko mubayyana hasabul qira'at ba ta nufin zina tana nufin mummunan magana tana nufin mene mummunan magana to su ma anan abinda ake ake nufi kenan saboda ka ba zina take nufi ba dan Allah madaukakin sarki ya da ya baranta sai da aisha sai ya nuna cewa ba zai yi wa annabi ya wato ainihin zauna da mazinaciya ba shi sama malawai sun yi ijma'in cewa Allah bai taɓa jarraban wani annabi da mata mazinaciya ba na'am har matar annabi nuh da matar annabi nuh da Allah ya ce sun ha'ince su ba ha'inta ne a gado ba A intane na imani sun ƙi imani ne da su mun gane ko to Allah ya ce dangane da annabi alaihi salatu wassalam الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات munanan maza sun dace da munanan mata ne haka munanan mata sun dace da munanan maza ne kyawawan mata kuma su suka dace da kyawawan maza kyawawan maza su ne na kyawawan mata tsarkakakku bayan Allah ya ce ula sai ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun waɗannan da sayyida Aisha da Safwan ibn al-Mu'attal da Annabi Muhammad mijin sayyida Aisha radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallama ulaika waɗannan gabaɗayan su mubarrauna mimma yaqulun sun barranta daga wancan mummunan zance da munafukai suka jingina musu daman jifa sai da aisha ba ita ce target ba annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam target din to Allah ya wanke ta ya wanke shi ya wanke shi wancan bawan Allah sahaban da ya ganta ita kadai ya taimaka ya wato ainihin dauke ta akan rakumansa ba tare da ya ce mata uffan ba ya ja raƙumin har suka shigo garin madina bayan tawaga sun ɗauka cewa tana kan kumanta ashe ta je neman abun wuyanta to wurare wajen guda uku ne ko kamar haka allah maɗauki sarki ya amfani da wannan sai ga fahisha fahisha mubayyana wannan fa'idar ibn rushd aljad na ga ya faɗi ta a cikin littafinsa albayan wa tahsir to kuma ka duba ɗin za ka ga haka Alkur'ani mai girma da inda fahisha ta zo mu bayyana ba ta nufin zana a farko a suratul Bakara ko shi ma dai akan alakar mata da miji ne musamman in an samu matsalar saki ko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 وللرجال عليهن درجة ما من أبقر دي تبيون إتشي إتشي النساء لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نبقر ما ببعض ما آتيتموهن ولا يحل لكم أن آية الإله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان سبب ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها تباشبنه wannan dai na farkon ne wannan ya na suratun nisa لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن kada ku kuntata wa mata ku kuntata wa mata ku matsa musu domin su ce mun gaji da auren ku zalunce su hmm? domin su ce mun gaji da auren ku karɓi sashe daga cikin abin da kuka basu a illa an yi a ce ne da fahimtari mabayar sai dai yan wato suna zakewa da mummunan zance wanda yake a bayyane tsakaninka da mata kullum zagi eh, da bakar magana ta zage ka ta zage iyayenka ta yi wannan to wannan Allah ya halatta maka eh, kama matse ta Hmm. in ka bi duk hanyoyin gyaran ba ta gyara ba to ya halatta ka kuntata mata har ta ji cewa wato auren nan ya fita a ranta ta ce zan bayar ma da sadakinka a raba wannan auren a irin wannan yanayin an yarda to sai kuma wannan ayar da muka gani na mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in har za ku yi wannan gaya baƙin baƙar zance mamijinku ma annaba alayhi salatu wassalam to ga abinda za mu yi muku saboda haka mu gane wannan Allah bai jingina yiwuwan alfahasha da sunan zina ma mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah ya kira har yanzu liwadi da sunan alfahisha ko atatuna alfahishata wa antum tubsirun hmm? haka za na zake ma alfasha alhali kuna da basira to waɗannan manya-manyan laifuffuka ɗin Allah madaukin sarki ya kira su da alfasha amma an fi kiran zina da alfasha shi ya sama waɗansu malaman suke fassara alfasha ɗin da wato ainihin zina mun karanta a harawar jaje guda biyu ko Allah madaukakin sarki ya kira zina yace fahisha ne wallati yatina alfahishata min nisaikum haka nan yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila al-imam ibnu atiya yana cewa ah, yana cewa waƙad kasura tisasuhu bizina an yawaita keɓance albasha da zina hatta fassara siddiyu هذه الآية بالزنا هر الإمام السدي ينفسر وأن آير ينشأ والذين إذا فعلوا فاحشة ai waɗanda idan سكي زنا من قال haka jabir ibn zaid hmm, shi ma ya fassara wannan ɗin da zina kamar yadda ya zo a cikin mausu'atu tafsir bil ma'zur yana cewa wallahi zanal qaum hmm? da ya karanta wannan ayar sai ce wallahi kala zanal qaumu wa rabbil ka'ba wannan mutanen zana suka yi na rantse da mahalicin ka'aba to almuhim babban laifi shi ake kira alfahashi ina fata mun gani Allah ya ce su ne waɗanda idan suka aikata babban laifi ba zina ne kaɗai babban laifi ba ƙarya babban laifi ne saba mai iyaye babban laifi ne hmm? shiga ƙungiyar asiri na cultism ko occultism um, ko maita ko tsafi duka waɗannan manya manya laifi ne inci examination mal practice shima babban laifi ne fahisha hmm? fahisha ne haka nan abscondment from lectures babban laifi ne mutum ya zanto baya zuwa aji ya mayar da kansa non-academic student wannan shi ma babban laifi ne kun gane ko? to duk wannan suna shiga babban laifi to duk masu jin tsoron Allah in suka fada cikin wannan babban laifin sai Allah ya ce au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu menene zalunci kuma ya za a yi mutum ya zalunci kansa al-raghib al-asfahani a cikin al-mufradat yana cewa asalin zalunci a abinda zalunci yake nufi a asali shi a wajen malaman lura ya ce da yawa daga cikin malamai shine saka wani abu a gurban da ba nashi ba gurban da ba nashi wanda yake banta da shi ba ta hanyar ƙari ko ragi ko ta hanyar canza masa wuri ko canza masa lokaci sannan ya ce ana amfani da shi a shari'a da ma'anar mujawazatul haqq shine ketare gaskiya duk wani irin nau'in ketare haƙƙi ko ketare gaskiya ko saba ma Allah madaukakin sarki imma a tsakaninka da shi ko tsakaninka da mutane wannan sunansa zalunci yace wa zulmu yuqalu fi mujawazati alhaq alladhi yajra alladhi yajri majra nuqtati ad da'ira wa yuqalu fi ma yakthuru wa fi ma yaqillu min at-tajawuz ولهذا يستعمل في الذنب الكبير wa fi dhanbi saghir duk ƙetare iyaka da mutum zai yi na wato ainihin gaskiya wannan shi ake kiransa zalunci sawa'un ƙetarewa da yawa ne ko kaɗan shi yasa ana kiran babban zunubi babban zalunci ana kiransa zalunci ƙaramin zalunci shi ma ana kiransa zalunci hmm? shi yasa yake cewa ka dubi laifin da annabi adam yayi da laifin da shaidan yayi duka duka biyu ana kiransa zalunci kaga wannan dan karami ne amma wancan babba ne amma duk qur'ani zo da kiransu da suna zalunci to malamai suna cewa zalunci yana iya kasancewa tsakanin mutum da Allah tsakanin mutum da Allah wanda wannan babban zalunci a wannan shine shirka da kafirci da kuma babban munafunci yasa Allah ya kira shirka yace inna shirka la zulmun azim Allah eh, shirka lalle shi babban zalunci wannan ne malam yace da Allah yace Allah ya tsine ma azzalumai yana nufin masu aikata shirka ala la'natullahi ala zalimin haka nan da ce wa zalimina a'adda lahum azaban alima haka ne dake cewa man azlamu mimman kadhaba ala Allah haka nan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban duka zalunci anan wurin yana nufin kafirci yana nufin shirka wato tsakaninka da Allah madaukakin sarki ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani hmm? ko kuma ka ɗauki tawayan wani ka jingina a Allah madaukakin sarki wannan idan kayi kayi wato ainihin zalunci kuma shine babban zalunci sai abu na biyu shine yace shirka tsakaninka da da wani da halittun Allah madaukakin sarki wannan shi ma ana kiransa ana kiransa shirka in eh, sorry zalunci zulmun bainahu wa bainan nas yace wannan shine wanda ake nufi da fadin Allah madaukakin sarki wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai shi mene innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalimai wato masu zaluntan mutane masu ketare iyakan mutane masu cutan mutane masu kwace haƙƙin mutane ah, hakanan da yace innamas sabilu 'alal ladina yadhlimuna an-nas waɗannan su ne wadda ake da tafarki a kansu wadda za a kama su da laifi su ne waɗanda suke zaluntar mutane haka ya ce wa man kutila mazluman wanda aka kashe shi da zalunci faqad ja'alna ne waliyyi sultanan domin baiwa waliyyinsa iko na imma ya ce a yi kisasi ko kuma ya ce ya yafi kisasin a biya shi diya ko kuma ya ce ya haƙura ma gaba ɗaya to nau'i na zalunci iri na uku ɗin shi ne zulmul insani nafsahu mutum ya zalunci kansa baina huwa baina nafsihi menene zaluntan kai alin yace shine wanda Allah ya faɗa a ayar suratu fatir faminhum zalimun li nafsihi a cikinsu akwai mai zaluntan kansa mai zaluntan kansa shine mai tawaye haƙƙin Allah a kansa ko mai tawaye haƙƙin kansa a kansa akwai haƙƙoƙi akwai haƙƙin kanka a kanka gangan jikinka amana ce a hannunka ko kulawa da lafiyanka wannan wajibi ne da Allah ya ɗora shi a kanka in kai sakaci akan wannan ka zalunci kanka dukiya da Allah ya baka amana ce a hannunka idan ka kashe ta hanyar almubazzaranci. Hmm, ko kai mako kake kashewa ta hanyar da zai amfane ka ya jawo maka lada shi ma wannan yi zalunci ne makanka mun gane to حكنا يا يعد بالقيس لفلات في سورة النمر قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هكذا الله مرد جزرك يتشوى أتشكين سورة النساء إذ ظلموا نعم، أنفسهم نفرق عام ولولا أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هكذا سورة البقرة فتكون من الظالمين كو تركوا شوانا منين بشير تركوا زمتو تشكم الظالمين هكذا الله نشاء من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه amma malamai suke cewa duka waɗannan guda uku ɗin alal hakikati zaluntan kai idan kai zalunci tsakaninka da Allah madaukakin sarki wa ka cutar in kai shirka wa ka cutar ka cutar da kanka ne ko dan za ta haifar maka da mummunan sakamako innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu wa ma lil min ansar so in kai zalunci tsakaninka da Allah ne kana zaluntan kanka ne haka in ka zalunci wani kai kake tara wa kanka laifi domin za a kama ka da shi in ba a nan gidan duniya ba to za a kama ka da wannan alahira saboda haka duka ɗan zalintan kai ne shi yasa a nan da Allah madaukakin sarki ya ce wa man au wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ya ƙunshi kowanne daga cikin zalunci din sawa'un abin ya koma a kansu ne ko kuma ya koma akan waɗansu ko kuma a tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki duka dai sunansa zalunci so anan Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da shi anan mutlakan fa'alu fa’ishatan au zalamu fusahu ko sun zalunci kawunansu ta hanyar kowane irin zalunci daga cikin wannan zalunci da muka ambata shi yasa Allah a wurare da dama in waɗansu suka yi zalunci sai ce wa ma zalamuna walakin anfusahum yadhlimun wasu zalunce mu ba kansu suke zalunta ko kuma ya ce wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah bai zalunce su ba su ne suka kasance suna zalantan kawunansu suna zalantan kawunansu to a nan da Allah ya ce idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum mun ji cewa zalunci ƙarami ko babba ana kiransa zalunci ko fahisha ko muka ce sai abin abinda muninsa yayi yawa to anan Allah ya ambaci abubuwan guda biyu shan abu ɗai suke nufi ko kuma daban-daban ne alimamu tahir bin ashur yana cewa abu guda ne anan zulmun zulmin nafs ɗin yana nufin zaluncin da ya kai girman kabira babban laifi in suka zalunci kansu ta hanyar aikata babban laifi so alfa'isha da al-zulm yana nufin abu guda anan, kamar yadda Allah madaukin sarki yana amfani da ya yayi abafin kaba'iran ismi game da magana a wannan sha'ayoyin guda biyu ko da ya ce wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi sai ce wal wal fawahish ba mun ce fawahish ne duk aiki ko zance wanda muninsa ya girmama ba to ai shine ne gashi na Allah ce manya-manyan laifuffuka waɗanda suke nisantan manya-manyan laifuffuka da manya-manyan munanan laifuffuka su ne abinsu amma an canza ta'abirin ne domin a nuna maka muninsu wannan shi ne abinda muka yi ishara a kai jiya cewa don an ce al'afu ya ƙtadil mugayara yana iya zama mugayara ne fil lafzi dunal ma'ana kuma yana iya zanto mugayara fil ma'ana wallafin so cewa Allah ya yi aɗafin zalunci akan fahisha baya nufin fahishar daban ne zaluncin daban a duka laifuffuka manya su ake nufi amma da yake suna da yawa ko sai aka faɗi wannan don a nuna kowane irin babban laifi suka yi kowane irin babban laifi suka yi da wanda mutane suke saukin yi da wanda mutane suke jin nauyin yi akwai wani abin da kullum yana bani mamaki akwai mutanen da a wurinsu idan mutum yana shan taba to wannan babban laifi ne hmm? amma kuma zai je shagiya ba su damu ba don ya shagiya ba sa kyamarsa eh? amma a ce wane yana shan taba to duk angon sai an sani eh? kuma sai an kyamace shi sosai da taba da giya wanne ya fi muni <laughs> eh jama'a eh, giya ba akwai nassi ma akan ta ko taba akwai nassi akan ta ne han yawa taba ana duba nassosin ne sai a ga cewa eh ya taba ya shiga ciki ko sai a ce haramun ne amma wannan karara ne Allah madaukakin saki ya haramta ba ma so ɗaya ba ba so biyu ba ko kuma ya bi hanya na tadarruj saboda ya zama ruwan dare lokacin a cikin wato ainihin mujtama din jahiliya ko amma kaji hanyoyin da Allah ya bi ya haramta giya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam yace na farko rijsun min amal ash-shaytan ko nabi yace na farko yace rijsun nabi yace min amal ash-shaytan na uku yace فاجتنبوه انه hudu ya ce la'allakum tuflihun in ba ku nisante shi babu rabauta a إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة سنن يساكشين فهل أنتم منتهون تاكلين جنجا هنيو يدعى da Allah ya bi yanke abin nan to za ga waɗansu waɗansu manya-manyan laifukan ba su ɗauke shi a bakin komai ba kamar ƙarya ƙarya na daga cikin manya-manyan zunubai amma mutane na yanzu suke ƙarya ba su ma ba sa ma jin cewa sun yi laifi har akwai simfin mutane a al'ummanmu suna ganin ƙwarewarsu a sana'arsu shi ne su zanto za su iya kowa ƙarya ha su fita lafiya bai gane su ba ya gane su wani lokacin ma su ƙaryan sun san wanda suke masa ƙaryan ya san ƙarya suke kuma za su yi ƙarya wanda suna gani in ba su yi ƙaryan ba kamar ba su kware a abin nasu ba wani babban ɗan siyasa na duniya yana cewa rukunai na ƙwarewa a siyasa ta duniya ta yau su ne na ji abubuwa guda uku ya ambata ya ce ƙarya yaudara makinci ba ka yi waɗannan ba ba za ka zanto gogaggen ɗan siyasa a siyasar zamani na yau bishe sa za ka ga da yawa ba su ɗauki wannan ɗin ma wani abu ba to kowane irin laifi ne in mutum yana da takawa kowane irin laifi ya fada a ciki babba da ƙarami da kuma ƙananan manya ɗin saboda alkabayar ɗin su ma'aikunsa eh, ranks ne wani ya fi wani shirka ya fi kisan kai ko eh, riba ta fi eh, abin nan ƙarya ta fi yaudara to anan na faɗa muku magana abdullahi ibn ashur yake cewa inda Allah ya kawo zalunci a nan ya ɗora akan al-Aisha daidai yake da inda ya kawo al-Aisha ya ɗora akan kaba'ir al'ism da yace ce yajtanibuna kaba'ira kaba'ir al'ism wannan kuma shine daga cikin magabata zancen ah, ibrahim an yana cewa az-zulmu min al-fahisha wal-fahishatu min az-zulm zalunci alfasha ne alfasha ma zalunci kowanne dan uwan ɗaya ne saboda haka yana nufin anan ana magana ne akan manya-manya zunubai haka nan ma mujahid ibn jabar shi ma yana cewa haza zambani ok shi ya bambanta ya ce haza zambani a nan Allah ya ambaci zunubai guda biyu ne fa'alu fahishatan zambun zalamu anfusahum zambun ce wannan alfasha ne wannan ma alfasha ne to malamai da suke tafi akan cewa suna da bambanci menene bambancin a nan wurin to malamai suna ambatan zantuttuka da dama waɗansu sun tafi a kan cewa alfahsha ɗin shine manya-manyan zunubai wato alkaba'ir manya-manyan zunubai almasiyatul kabira babban zunubi zulmun nafs kuma suka ce alkabiratu mutlakan kawai babban laifi wannan maganar su bai da bambanci ai da wannan na farkon waɗansu kuma suka ce alfahisha alfahisha ita ce alkabirar muta'addiyatu babban laifi amma wanda za ka yi ma wani ba a kanka ba su ne ita ce alfahisha amma zulmun nafs kuwa ita ce babban laifin da za ka yi kai kaɗai ya shafa kai ya shafa kamar misalan da muka bayar ɗazu kenan ko mutum ya ƙi kula da lafiyansa ko ko mutum eh, Allah ya ba shi dukiya yana wa kansa ƙoro hmm? Allah ya ce wa amma bai ni'imata rabbika fa haddith ko shi ba zai ci baballanta na ya bayar yana makansa rowa ai ana samun irin wannan mutane masu kuɗi sosai wanda sai sun mutu ake gane suna da kuɗi a nan garin akwai labarin da na ji na wani mutum ma'aikacin gwamnati ne kuma babba ya daɗe yana aiki amma ko mota bai saya bai sai mota ba duk inda za shi yana wato ainihin tafiya ne ya hau motan kasuwa kuma tufafi ma ba wani tufafi na wato ordinary tufafi yake yake sakawa sai dai akwai wani briefcase da yake tafiya da shi ko yaushe za a gan shi da wannan briefcase kuma ga uwarsa tana cikin talauci fitowa take ma ta je ta nemi wani abu ta ci haka dai ana talauci wata rana sai hatsari sai ya mutu briefcase inda ke rike da shi ashe daloli ne sannan yana da kudi a gida a aje yana da kudi da yawa a wato ainihin banki bayan an yi wannan aka zo aka hada aka zo aka ce rabon gado da masu rabon gado suka zo suka yi rabon gado ita uwar aka ce gadonta miliyan arba'in miliyan arba'in ta ce wallahi ba ta shi ta sai ba ta so yana da rabe amfani ta yana da irin wannan kuɗin shi ne ya barta a cikin wahala ah? uwarsa ba ta samu miliyan arba'in a gadinsa amma ko motar hawa bai da shi ya ce ba yana da gidaje yana da abubuwa ne kadarori a wurare da dama amma uwarsa ma ba ta sani kaga wannan zaluntan kai ƙoro hmm? ma kai wa man yau ƙashu hanafsi fa'ula'ika ko mulmafi albukulu yana daga cikin manya manya zunubai har sai na baka yake cewa wahal hunaka ko wahal min da'in adwa min al akwai cuta na zuciya wanda ya fi muni akan cutan kunci kaga irin wannan wato ainihin zulmun nafsi. sai waɗansu malamai suka ce wannan shine bambanci tsakanin alfahisha da kuma zulmu an-nafs hmm? da zulmun nafsi da Allah ya faɗa waɗansu kuma suka keɓe kamar da na faɗa ɗazu suka ce alfahisha ana nufin zina a nan wurin sannan kuma zulmin nas ana nufin duk sauran manya manya laifuffuka ɗin amma ƙarin ashirin ke cewa wa hada tafsirun ala ma'anar misal wannan tafsiri ne kawai na wato ainihin misali waɗansu malamai kuma sun tafi akan cewa alkaba'ir eh, alfawahi su ne alkaba'ir su kuma shi kuma zulm shi ne as-sagha'ir shine mene ƙananan laifi ƙananan laifi waɗannan su as-sagha'ir to waɗansu malamai sun tafi akan haka ɗin to Allah madaukakin sarki Alƙur'ani ya yi mana ishara izuwa ga cewa laifi iri biyu ne zalunci iri biyu ne akwai zalunci wanda yake babba akwai kuma zalunci ko laifi wanda yake karami in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum idan za ku nisanci manya-manyan abubuwan da aka hane ku akai to za mu kankare muku ƙananan ku. kenan akwai manyan laifi akwai kuma ƙananan laifi haka nan da anan da yace allazina yastanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa lamam waɗanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka da munanan laifuffuka sai dai ɗan ‘yan ƙanana sai nuna mana kenan akwai alkabayar akwai kuma as-sagha'ir to da wannan kenan ashe ana neman gafara ba wai sai da sai aikata manyan laifi ba a'a in an aikata ƙananan laifi ma ana neman gafara ko ba haka ba in ba haka ba annabu ma fa sallallahu alaihi wasallam an ce masa ya nemi gafara shi yana aikata kaba'ira ne eh annabi ma'asumi ne ko shi bai aikata babban laifi su malamai suka ce har sagayar ɗin ma bai aikatawa to amma Allah ya ce masa mene واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما يشي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشي كنيمي غافرا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كنيمي الله غافرا ذنوبك da kalimi Allah ya gafarta ma mummunai maza da mata zanabbansu yana ashe har ƙanana ma ana neman gafaran Allah daga gare su za mu zo mu ji wannan yadda annabar da kansa yana cewa yana neman gafaran Allah sau saba'in a kowace rana ko sama da sau saba'in a kowace rana annabi ba ina ni ina kai to Allah madaukakin sarki yana cewa walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wadanda in suka yi aikata mummunan laifi ko kuma suka zalunci kawunansu waɗansu malamai suka ce alfahisha a nan ita ce zina zulmun nafs kuma su ne sumbantan matar da bata halatta ka sumbance ta ba a shafan matar da bata halatta ka shafe ta ba ko da da shekin hand ne hmm? wanda bai halatta ka taba ta ba haka nan kallo na sha'awa ga matar da bai halatta ka kalle ta ba suka ce wannan shine shine zulmun nafs su ma sun tafi akan wancan kenan ko wannan misali suka baya na alkabira ita ce zina da na as-sagha'ir sune waɗannan sumbanta da shan hannu da runguma ko da kuma kallon sha'a waɗannan suna daga cikin saga'ir ko an ce saga'ir karka dauka shi kenan bari ka ci gaba da yi ko su ma sai ka tuba to menene kaba'ir din menene saga'ir me bambancin su malamai suna da magana da yawa dangane da bambanci ko bambance saga'ir da kaba'ir yana da kyau musan wannan ah, kuma kada don mun ji an ce laifi sagira ne na to shi kenan babu damuwa ah, za mu shiga ba da yi nan maka wazi ka ce haba ai wannan ai ba babban laifi ba ne wannan ai ai karami ne ba damuwa a'a duk wani abu wanda yake sunansa zalunci ya isa laifi Allah ya kira ki zalunci Allah ya kira abu zalunci to lalle ya dace kai kokari ka wato ainihin guje shi gwargwadon iyawa insha Allah gobe za mu ɗora daga bayani akan menene bambanci tsakanin alkaba'ir da kuma as-sagha'ir da fata abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah kudin sarki ya gafarta mana ina ƙara sanatar da mu wajibcin bayar da mu wajen nuna kyama da hare-haren da Amerika da Isra'ila suke kaiwa mutane iran da kasar iran kuma da addu'a na allah madaukakin sarki ya ba iran nasara a kansu allah madaukakin sarki ya rugurguza su allah madaukakin sarki ya karya wannan ƙarfi nasu da yawa in kaga superpowers suna amfani da ƙarfi ta hanya ta hauka alama ce ta ƙarshen su ya zo Allah ya nuna mana ƙarshen su subhanakallahumma wa bihamdik